Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin biki kashi na hamsin da shida. Duk muna falo a zaune, Musa da ya shigo abinci ke ce na kallo. Sai waya na ya ƙara na duba, nan ba ta ƙasar nan bace ba ta ƙasar waje ne. Na matukar mamaki da tambayar kaina, waye kuma ya kira na haka ne wai? Har kiran ya katse ban ɗaga ba, na cika fara abin da nake, tana zaune sai faman da kiran wayan da take. Wayan ya ƙara ƙara sai naga ga ta kalle cikin zargi yanzu, don tsoronta nake ji ta san zaga baki ɗaya. haka ya saka daga wayan don gudun zargi kada ta kulla min shi riga shi na fita zuwa school me shi bai magana ba nake ta faɗan assalamu alaikum amma shiru ba ai magana ba na ce please don't call this number again I'm marriage woman Barun shi na jahin ya ce wata yarin mata aure ce bata san haƙƙin majinta ba sai kuri da faɗi da baki sai lokacin na gane cewa shine online ashe cikin yan murya ne murmushi dan kafe inda ido da naga tayi tana son ta san da wa nake waya na ce shi za zaka kira mutum ka ki magana ni wallahi har ka bani tsoro mu na ga nan ban kasar waje ban san ma mai ita ba kuma mikiya ne tsaye don barin gurin kada ta ji fitilan namu dan na san shi zami tun da ya fara faɗin haka ina faɗin yaya ina wuni ta biyun da harara tana faɗin munafuka kawai wa ke ɓoye wa maganan ku in dai yaya ne ba ki taɓa fari a gare shi ina shiga ɗaki yana faɗin dan ba ki da kirki da tarbiyya shine kika ko ki kira ki ji yaya na isa ko balle yaya nake Kowace irin ‘yar ƙauye yarinya ce ne haka kewai. Na ce, da iska zan kira ka ko da guguwar nan ba zan bugo maka. Ya ce, da rashin kirkin ki ba za ki iya tambayan ko Amira ba ta baki namba na ba ki gaida ni. Na ce, ban ga zan iya wannan ba, dan ba damuwa kai da a san lafiyan juna ba ai. Yanzu kuma da ka damu, ai ka kira, ka ga na samu lambar. Idan zan iya, sai na kira ko? Ke baki da kunya wala idan kika faɗa min maganar banza ko a waya ne wallahi gobe zan shigo garin nan na ci miki batunci san raina. Na ce, ka daɗe idan ka so ba, ka taso yau ɗin nan ka iso an jima ba sai gobe ba if na ji ya kashe wayan tashi tunana bai ƙara kira na ba ni ma da haka ban kira shi ba har lokacin Madam ce ta ishe da ƙorafi inda ta matsa min akan sai na kira shi a gabanta ko kuma wallahi mu bata da ita. bai da na iya dole na ɗauko waya daga cikin hamba na kira wayan nashi. A lokacin kuma shi yana zaune tare da Linda. Sai ganin kira na ya shigo wayan shi da sauri ya ɗauko kan sha da cewa hello. Na ce wa alaikum salam ina wuni ya ya amsa da lafiya a takaice sai na shiru maryam da ke gefe nan. ta kafa da ido don jin me zan ƙara faɗi kuma jinna ya shiru ya ce min kuna lafiya dai ko lafiya lau muke na ba shi amsa a lokacin na ji muryar mace tana tambaya cikin harshen turanci da waye ke waya na ji ya ce mata sista ɗin shi cin lafiya dai ko na ga kiran ki yau na ce ai ka ji matsalar sai ba lafiya zan kira ka dama ni sai an jima kawai daga da sai na tsaya sai na tsaya yana sauraron shi ya ce na san wani ya saka kira ni dole ko na ce eh anti da ce ga tana a zaune tace sai na kira ka ko mu bata da ta sanya ma na kirawo ka okay Maryam da ke gefe na gefe na tace ta karbe wayar daga na tace hello yaya ka dame ni fa da zancen ka shi nace ta kira ka ta kira ka ta ji lafiyan ka mana Rushi ya ce Maryam kin san fa yar kauye shi ba ta san darajar miji ba balle ta san kiran shi ta ji lafiyan shi daga inda nake a zaune na ce kar zama da kauyanci ah, da hudda da mutanen banza ai Maryam mace ne tana magana da kai yanzu Dariya maganar ta ba bashi don ya fahimci kishi ne kenan ni ma don har na kasa ɓoyewa nawa a fili na faɗe shi. Ya ce Maryam faɗa mata da ce my wife to be da ita nake tare ba irin ta ya ƙaure ba da bata san komai ba sai ci da rashin kunyar su na yaran ƙauye. Haushi na ji na ce komai ƙauyencin mu dai mun san darajar kanmu da mutuncin iyayenmu. Dip Maryam ta kashe waya tana faɗi. Kin ji halinki ko bintu ke wanda bakin naki wai ba bai mutuwa ne na ce cikin faɗa wallahi muddin bai daina kirana na ya kawai ba za mu taɓa shiri da shi ba kin ji na fada miki ta ce kai bintum a da ke baki ki ce mashi kowa ma kauye ne asalin shi don mu kauyen mu fa har yanzu babu ko titin mota babu wuta babu ruwa na ce na gode ai ko zan ran ran zai raina kanshi dan da ya faɗa zan ce mai mafi mutanen ƙauyen ture ta ai ran daga school maryam ta ce min mu tsaya salon inda ke kusa daga da school din mu gyara kanmu baki ban ƙi ba dan da wurin muka tashi wanke mun kai aka yi tare da zuba mun kayan kamshi da ta zo da su masu kyawu sai na ce a dan gyara mun kafa na da yatsun hannu. haka aka yi min gyara na fito wata yar birni da ni sai da zamu rabu ke cewa ba za za mu haɗu ba sai zuwa next week amma ina son ranar friday don Allah ki girki mai daɗi ki gyara gida da kanki sosai yadda yayi zai gane cewa yanzu ke ba ba kauya bace ba to ina son ranar friday din nan zai shigo garin sun yi waya da yayana ya ce ina abuja muka rabu ina shigo gida Amira ta kasa boye haushin gyaran da ne a zuciyarta ta ce sai dai ki kare a haka bintu miji kan sai dai kam sai dai ki hange shi daga nesa shi ne a raina na cin kai ko dan na ƙure ko dan na ƙure anti maryam anti amira dole na bi shawaran maryam friday na yi kamar da ta ce sai bina da kallon mamaki amira ke kasa sa ta da wai yau kuma wani shirin kike sanyi a gidan nan ne haka ko kuma iyayen ƙauyen ku ne za su zo na ce anti ashe kin gane baƙin ƙauyen namu za su zo gidan kuma anan za su kwana tare da mu na gaba komai na koma ɗaki ganin biyar saura na nan na ɓata lokaci gurin gyara jikina Za ka ce wani gasan gwajin kyawu zan tafi a lokacin don har Musa na sai da na bashi sabbin kaya da na sayo mai ya saka ya aski irin ta matasa Falo muka da muka zauna gana haka yasa Amira fitowa daga ɗaki na san ta ke ne ta wa bakin na wulakanci a lokacin kuma da zama a falon bam da kamshi ke tashi cikin shi ba muka ji ana nokin don kofar shigowa don arfe yake Musa na tura ya bude kofar Yan damira ta sako idanuwanta don ganin mai shigowa na lokacin, don a shirye take da cin mutunci a ranta. Shi ne shigo gidan kai tsaye, yana sanya a cikin ƙananan kaya fara da cikin mutunci Musa ya gane shi, yake mishi sanda zuwa. Murna da ya tsalle Amira ta sai gaban shi, tana faɗin, yaya na ashe kana hanya shi ne ban sani ba tun da safe? Ya ce wani yanzu ba gashi na kin sani ba? What else? A lokacin yana tsaye daga kofa yana rataye da yar jakar shi da maza mai dogon igiya da suka yi ratayawa aka faɗa su. A hankali na so gare su cin taku ɗaiɗai har na iso gare su. Jakar faɗan shi na sa hannu ina cirowa daga kafaɗan shi. Ta da mishi sanda dawa cikin wata murya. Sai ido ya bin da shi cikin shagala da kallo na. Da ya iya amsa min da hanya lafiya lau saboda hannu nan da ya ɗan taɓa jikin shi ya sakar mai da wani irin kasala lokaci guda. Daga inda Amira take tsaye tare da shi sai kallon mamaki take bin shi da shi. A cikin mamaki. Can ta saki wani irin ajiyar zuciya jin haka ya sa shi saurin juyowa gare ta. Daga shagalan da ya ga kallo na. Ta ce yaya nan ko shiga ban ƙara sai ban baka tsaye a kofa to matar gidan ce wata barkatatta da ita can da suke ajiyar zuciya a hankali ta da lumshe idanuwan shi cikin wani irin yanayi na shafa fuskar shi da hannayen shi cikin falon suka ƙaraso tare da shi inda suka zauna akan kujerun da ke falon gabaki ɗayan sarar musa ƙanina da ke tsaye daga gefe ɗaya rings mai sanyi na jera a wani ɗan tray na silba mai ruwan gold da cups ɗin shi tafiya nake zaka ce wani zaka ce wai salon jan aji nake wanda ban san dalilin shagala da kallon da yake yi ba a gaban su na girke tire din ina musu bismillah tare da samun dan guri daga gefe ɗaya na zauna na dan zamu daga kujera inda saboda dan duka da ne gaban riga na ya bayyana sauran jikina a fili da sauri ya limshe idanuwan shi da suke ajiyan da suke da sauke ajiyan zuciya a hankali kwaf ɗin da na tsaya abin sha na dauko na mika mishi ina faɗin ga ruwa mai sanyi yaya ya karba ba tare da ya juyo gare ni ba na ce abinci ba ko sai kai wanka ne zaka ci cikin wata iriyar siririyar murya da ban san ina da ita ba a lokacin yana girgiza kanshi tare da ƙara limshi idanuwan shi sai da fuskar shi a daure suke yadda saba ganin shi a koda yaushe kamar da ƙyar ya iya furta cewa bari ne wanka idan na daga sallah zan ci abincin kafin na kwanta yana ɗan kurɓar da rintsin a hankali yana wani lumshe idanuwan shi abin da ya daure da kai kenan ta kasa fahimtar yayin nata gaba ki daya shi da kanshi musu bisimila tare da cewa cewa Musa bisimila! ɗauki mana me ma sunanka ne please Musa ya bashi amsa cikin ɗan murmushi da faɗin Musa ya ce malam musa kenan na ga kamar kai ustaz ne ko musa da ya murmushi saboda bai ba saba suka yi ba bai saki da shi bai saki jiki da shi ba tukunna dawa ne fadan tare da dafa kan kujerar da yake zaune ce yaya ga ruwan kacin hada haɗa maka magarba yana kusantowa yana kusantowa duk da yana mamakin ganin sauyi a tare ne amma sai yake ɗaukan hakan a matsayin wani sabon yaudara ne nake kula mashi don na ga Amira a gidan. Amira ban da je ne wanka ya ce mata tare da kokarin miƙewa tsaye daga falon zai shige ciki. yana shiga ɗakin mamaki ya ƙara kama shi ganin yadda ɗakin ya sha gyara ga ƙamshi ko ina yana tashi daga ɗakin jiki a saɓule shi ya ɗan bi ko ina da ɗakin da kallo kallon mamaki ga baki ɗaya ta rasa menene dalilin wannan sauyin da ya gani a gare ni lokaci guda haka amma zai da fahimci me abin ke nufi ne bai daga Amira ko Maryam ko kuma dai akwai wani plan ƙasa nake ɓoyewa hakan ya shiga wanka zuciyar shi fam da tunani a cikinta na tambayan kanshi me ke faruwa ne haka wai akwai wajen da nake shiryawa a ɓoye a lokacin da zuwa zuwa cikin ɗakina na bar falon da suke zaune sai da na kwatanci ya shiga bayi na buɗo turare a jikina sun kai kala uku na fito falon sautin takalmin da ke kafa na sa Amira sauran dagowa ta bini da kallo da idanuwanta sai ka kamshi yana taran hancinta a lokaci guda sai ta ji wani irin abu ya tokare mata makoshinta a lokaci ɗaya ɗakin ya sauki nan da ba sai na sa'a na samu ya shiga bathroom a lokacin cikin sauri na buɗe wardrobe ɗin kayan shi na fito mai da dogon jallabiya farakal mai laushi da santsi jikin shi na bi da turaren shi masu ƙamshi na feshe riga na aje mai wani wandon gajere daga cikin kayan shi da ke wanke ɗafto na bar ɗakin kafin ya fito yana fitowa kaushe da kyancin shi sai lokacin ya ga komai da zai buƙata na aje mai a saman gadon shi Musa ka je ka laula na faɗi ta da shi zuwa ɗaki na dan muka bar ta falon zaune ita kaɗai kamar mayya tana batun miƙewa ne dan ta gane ni ce silar a watsi a a wurin zaune ita kaɗai sai ta ji motsin kulle kofar ɗakin ɗan uwan nata da fara a fuskar shi yake cewa Amira kina nan zaune ne bar na dawo Moscow da zo mu zauna ko tare da Musa suka wuce zuwa sallah mu kuma kowa mu ya shige ɗakin shi a lokacin wanka ne na fito ne sallah ta da canza sutura a jiki na irin daidai dace mace ce wannan cewa namiji shiga da shi da daddare kawai wacce za ta halarta wani bikin dina din can dogon riga ne mai hannu kamar tashimi za a iya ganin hammatan mace a fili daga ciki sai zuwa ƙasar riga an matse shi an fitar da shaf din mace sosai wanda ko menene Ko wane ne ya ga wannan shiga sai ya yaba da shigar na ɗaure na da ya sha gyara a cikin ɗan gyalan rigar mai kama da ribam ɗin ɗaure kai ba ya sadauki ba an ta amira da muke zama koyaushe a gidan a gida guda ina fitowa falon wanda shigowar shi kenan daga sallah na fito ina kamshi ina faɗin sannin ku da dawo tunda nake da anti amira babu wanda ya san cewa na iya wani yare sai yau din nan nan da nan na canza harshe da Musa ina mishi yaren ubansu wanda ni ma da karfin hali na iya yaren mutanen Nijar din Hannu biyu suke min mamakin kwalliya na da kuma jin canjin harshe da ne wanda ban san ina da wani yare ba a harshe na ba sai yau din nan ba. Inda yake zaune na nufa sai na kai zaune gefen hannun kujera na fara gaida shi tare ƙara mashi sane da zuwa. Amira ta shiga famtun zama na a gurin ta wani haɗarin hankalin hankali na ya ɗauke ga kallon TV ga baki ɗaya duk wani fim ɗin action ake a lokacin. Sai da aka gama a gurin da ya ɗauke muna hankali da jiyo gare shi cikin kwantar da murya nake cewa abinci fa yayan. ya ce kin shirya danin din ne na ce mai eh ta da miƙewa ce malam Musa mu je mu ci abinci ko ko ba komai dai ni dai sai nake ji daɗin yadda ya kula min da ɗan uwana ba tare da nuna min yadda na zata ba daga gare shi sai da suka miƙe da Musa yake cewa Amira ta so da sista ta wani ɓata ne ta ce na ga kaman ka fara manta da ni ne ayi e yayin yaya ba Amira wani irin magana kenan kuma ya ce mata kin taɓa ganin mutum ya manta da dan uwan shi ne sai ba su zauna na zo na fara zuba mai abincin sai wani faman limshi idanuwan shekin don kamshi da dizaya da ke damun zuciyar shi kujerar da ya ce ita ce nawa na zauna akai tare da dan zuba abinci kaɗan a plate wanda zan ci bai wani ci abincin ba amma ya sha fruit salad din da na zuba mai sosai da ruwan kayan yajin da na mishi drinks din hausa da shi yana shi aka bugo mai wayan nan hankalin shi ya ɗauke da hannu ya fito da alamar na zo sai da zo inda yake ya daina wayan yana ce min ɗauko lipton ina ki dan dafa min kafin na kwanta zan sha ɗakin shi na nufa na ga ɗin gasu nan da yawa kala kala na ɗauko wani mai strawberry na nufi cikin kicin ɗin da shi Musa yana gama ya miƙe tare da koma gurin TV ya cika bada kallon shi a flax ɗin na zuba mai tare da ɗaukan kof na nufi ɗakin shi da ruwan shayin zalla babu madara a ciki na kai mishi ban fito ba sai na ƙara gyara ɗakin tu don na samu kayan da ya cire a watsi inda yake ajiye na feshe ɗakin da air freshener ɗaki na na koma don na gaji ganin nan tun na san yana gari gobe da akwai aiki gare ni kenan sannan ta dauko rigar barci na saka har zan kwanta sai na tuna ban sallami Musa ba na fito a cikin yare na mishi magana cewa idan ya gama kada ya daɗe ya je ya kwanta ya ce min to Allah ya ba mu alkhairi duk da zani ne sama rigar ya san shirin da a lokacin na kwanciya ne aiki na koma ban dade da kwanciya ba na ji barci ya fara ɗauka na gashi ban sa kofa nake ba yadda na saba sawa ba na inda na nufin idan na farka zan yi sallah sai na rufe kofa kenan Can cikin barci na ji kamar ana tsaye a kaina, duk da rufe nake a cikin bargo, bai yana jin nauyin mutum a kaina ba. Da sauri na buɗe bargon da ke rufe har kaina, yana tsaye ya haɗe hannayen shi biyu a saman ƙirjin shi, ya ɗan jingina jikin shi da bangon ɗakin, haka ma ƙafar shi a haɗe suke mai. Ganin shi a ɗakin yasa na saurin miƙe da cikin ruɗewa, nake cewa wani abin zama ka ne kuma? Ki dakata ya ce min cikin ɗaure fuskan shi. Tambayar ki nake sanyi. Wani munafikin wani munafincin ke son ke kokarin kulla min ne a gidan nan kuma cikin mamaki na dauka na tara dan kallon shi ganin ne yake kallon ido da ido ya saka ni dukar da kaina kasa yace tambaye ki nake me ke kulla a kaina dan ban fahimci wannan bakin ladabin shegun da naga kina yi ba tunda na dawo gidan nan ba shi dai kawai ta da kokarin miƙewa zanen da kyau ban yi magana ba sai da na miƙe tsaye da kyau tare da manta manta a rigar baccin da ke jikina sai da na ga wani bayan na yana min ne na saurin koma da saurin na zauna tare da jawo zan da ke saman gada na ƙara ɗan rufe jikina da shi nawa shi a limshe yake ce min ke nake saurare ki magana ko sai na saba miki yanzu nan Na ce laifi ne kuma idan mata ta kyautata mijinta ne ashe Na ce, kada ka manta nauyin ka yanzu a kaina yake duk wani nauyi da na san naka yana a kaina shi nake kokarin ganin a matsayina na matar gidan nan na soke shi a kaina ko kuma hakan shi ma saba ba Allah ne bai magana ba bai kuma fita daga ɗakin ba sai limshe idanuwan shi kawai da yi a lokacin can na ji ya furzo iska daga bakin shi yana faɗin idan kyau ku so da kyau kulla min wani bakin shi har na fahimci haka wallahi sai na mugun saba kin ji na faɗa miki daga haka na ga ya juya fita daga ɗakin na kai saka na miƙe na bayan shi da suka ɗaki na ki kawai Amira da ta ga shigan shi guri na shiru shiru ta ga bai fito ba ta miƙe cikin bacin rai shige ɗakin ta sai sauki ajiyar zuciya take yi kawai tana cewa a ranta me yaya sadauki ke nufi da wannan yarinya ba ni na nufin har ya miƙa kan shi gare ta bane ba me zai gane gurin wannan kauye yarinyar da mace ta nace a kanta ta ce kai yayana ban taɓa zaton haka ba daga gare ka ba gaskiya kai mai tsada ne kai mai daraja ne sai yar manyan mutane da ta dace da irin ka. bintu ba zan taɓa bari ki samu farin ciki ba a zuciyar yayana ba har abada sai dai ki zauna zaman gadin gidan nan kawai wannan kenan to a shagari kafin ya tashi na gama haɗa komai na gyara ko ina na gida sai kamshi ke tashi na koma ciki na gyara jikina tare da saka kayan kaya wani dogon riga a baya mai simple design ina zaune gaban miro waya na ya ƙara ɗauka ina mamakin mai kira kira da safiya haka Anti Maryam ce ina ɗaga ta cin. Amarya kin sha kamshi fa ya labari. Dan tsaki da na cin kai Anti Maryam ni da Allah ki raba ni da wannan zancen kin ji. Tace cikin ɗaga maryam Me yake nufi ne wallahi bin take tsoron Allah duk wannan nasiha da na miki kina nufin baki ɗauka ba ko me? Na ce haba anti ya yake son na yi da mutumin mutumin da bai bai damu da da ni ba zargi na fa yake wai bai yarda da sauyin da ya gani da gare ni ba fa. Dariya na ta yi ta ce ba shi bane bai fara kamuwa kenan ke ke dai kawai ki yadda na faɗa miki shi da kanshi zai kawo kanshi gare ki sai da in ba mace ta haife shi ba Amira ta koma ne Amira ta koma ne nace tana nan wato wani gulman ne ya tsare ita kuma ko a gidan naku amma dai an taba ta ba ta da kunya wallahi yanzu zan sa mace ta aiko a dauke ta tunda ita bata san ya kamata ba don me za ta zauna muku a gida ta hana ku walawa shi Musa na san namiji ne ba zai tsaya saka muku ido ba namiji na namiji na faɗin makarantar kwana yake so ya sama mishi na ya kai shi ma wani mugun daɗi na ji yayana ma na je yana faɗin cewa makarantar kwana yake so ya sama mashi da cin gari ya kai shi wani mugun daɗi na ji a na shi da gaske anti ta ce wallahi je da je yana magana cewa yana nan yana mai process don baya son ya koma ƙauyen nan kuma don yaran na da kirki na ce wai ban ma san irin godiyan da zan ma ya bashar ba wallahi na daɗe ina tunanin mafita akan ƙanan nan nawa anti don haka suke zaune babu karatu wallahi ta ce a sannu duk sai sai an musu sai musu mafita yanzu dai mu samu kan wannan buraɗɗen mijin naki tukunna shine mafitan komai na ce ni fa anti ba wai ya dame ni bane ba kawai dai kuwa kan da muke ma is okay ai ta ciki na da hankali kuwa bintu mace ba riga kamar ki zaki zauna da miji da ɗan miji sai kallo ni na faɗa miki sa ido sa ido ki kalla yadda zamu kama shi wallahi wannan kai lokaci muna waya da ita tana ƙara faɗa mu abin da zan yi muka sallama da ita muna gama waya ta kira mama tana cewa bayan sun gaisa ko an ta Amira na kusa na kira wayan ta bai shiga ba tace Mata nan tana gidan yayanku. Wai kin manta ne? Ta ce bata dawo gida bane ba, me take a gidan kuma bayan mai gidan ya dawo? Yaushe ya dawo in ji mama, ta ce jiya da yamma mana ya shigo gari. Haba da ita ko gidan amare mijin mutum ya dawo me za kuma zauna ta yi musu a gida ne. Mace ta ce ai yanzu zan tura Abdul ya dauko min ita, ba ta da kunya ne. Da bata zauna a su ba. Bayan sun gama waya da Maryam mama ta kira wayan yaya tana cewa ashe ka dawo ne na? kunya ya ji da ta faɗi haka ya ce cikin ɗan kame kame wallahi yanzu nake shirin na yi wanka na zo na gaida ki ta ce babu komai ka huta ka har zuwa yamma ka shigo ai wanda ke da iyali kuma ina zaka da ina zaka daga dawowanka kuma sai dai ka faɗa wa ka ga Abdul na zuwa yanzu zai ɗauke ta maza ta dawo gida ban san me ta me ta tsaya yi muku a gida ba kuma bayan ta san kuna buƙatar huta da iyalinka murmushi kaya ba maji jiya ne fara na dawo ai ba komai take ba za ta dawo an jima idan zan zo a'a maza yanzu ga Abdul nan zuwa zai ɗauko ta gida haka nan ladan ya isa kuma Suna gama waya da mama ya shiga wanka sai da ya shirya tsaftacin ƙananan kaya kamar yadda ya saba shirya. Ya fito daga ɗakin sai annuri da ƙamshi ke tashi a gare shi. Amina ce zaune a falo nan ya zube gurin ta suna gaisa da ita sai wani shan ƙamshi take wai tana fushi. Ya shiga guri ya shiga guri na amma shi bai ma fahimci me take nufi ba da haka. Ya ce mace ta ce ki shirya ga Abdul tafi yanzu nan zai tafi da kewa. Bata so ba ta ce tunda safen nan kamar abin kora kuma yana zaune idan shi na kan kofa na amma babu alamun fitowa na a lokacin. Mikewa ya tsafe da ɗakin na tsaye nake ina shirin fitowa kenan. Allah ya ingizo shi dakin Ina ganin shi na zube ƙasa ina faɗin. Ina kwana yaya? Ya ba tare da ya amsa ba. Amira za ta koma gashi kayan kayana ba su iso ba har yanzu. Nace ce ko za ta tsaya har su iso ne? Juyawa yana faɗin. Umarni ne daga maji. Ki fito ki ba mu abinci kafin Abdul ya iso ɗaukan ta. Mun samu mata falan a lokacin haka yasa sa bi na bi ta dakin ta. Da sallama na shiga amma bata karba min ba nake cewa. An ta ashe za ki koma yanzu yaya yake faɗa min haka. ta ce eh zan koma na barki yadda ranki yake so ai na san kike da wannan kullun dan na tare miki na tare miki guri jarababban yarinya kawai haba anti me kike me kika tare min kina nan ai ko kina nan ba a fasa abin da za a yi ba kun kin ga ashe zaman naki ma bai hana komai bintu kada fita kamar rashin kunya wai ki a dole ga wace ta san dadin miji ko da rana na ce anti aure ne fa ke ma idan kika yi za ki gane haka ba wai jaraba bane ba dadin aure ne kawai to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba Bismillahirrahmanirrahim.